بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatu. Ga shi yau ma a wannan yammaci na laraba biyar ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam shida ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya sake haɗa mu da ku a masallacin jami'ar abubakar wa ƙalewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa na wannan shekara kuma a wannan bigire wannan kuma shine darasi na biyar daga cikin darussan karatun alkur'ani a wannan masallaci a wannan shekara yau da yardar Allah za mu shiga kai tsaye cikin tafsirin suratul fatiha wadda ita ce sura ta farko a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wadda kuma da ita ne dukkan mai karatu yake farawa alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna neman tsarin الله daga shaidan abin jefewa muna farawa kuma da sunan Allah ma'abocin rahama ga mammiya ma'abocin rahama ke babbiya alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ar-rahmanir rahim mai gamammiyar rahama kuma mai keɓaɓɓiyar rahama maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa kai kadai muke bauta kuma wurinka kadai muke neman taimako ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici siratal ladina na'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim wala dhallin banda tafarkin waɗanda kai fushi da su kuma banda tafarkin waɗanda suke batattu wannan sura da kuka ji mun karanta kuma mun yi fassarar ta a takaice ita ake ce mata suratul fatiha wannan sura wannan suna naka yana ɗaya daga cikin manya-manyan sunayenta amma ba shi kaɗai ba ne ana kiranta asab'ul matani haka Allah ya kira ta ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم hakika mun baka ayoyi bakwai na waɗanda ake yawan maimaita karatunsu kuma mun baka alƙur'ani mai girma ana kiranta suratu fatihatil kitab hadisi ya tabbata daga ubada ibn sami Allah ya ƙara yarda gare shi cikin sahihul bukhari da muslim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta surar fatihatul kitabi ba ashe sunanta kenan ana kiranta da suna ummul qur'an wato uwar alqur'ani hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya kare yarda ga abu huraira cikin sahihul bukhari da muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ce man salla salatan la ya ufi ha bi ummil qur'ani fa hiya duk wanda ya yi wata salla kowace iri ce kuma bai karanta ummul ƙur'ani a cikinta ba to wannan sallar rusasshiya ce ashe sunanta ummul ƙur'an ana kiranta ummul kitab uwar littafi hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta a cikin sunanu ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, ya ce kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitabi fa hiya qidad duk sallah da aka yi ta ba a karanta ummul kitabi ba to wannan sallar rusasshiya ce ashe sunanta ummul kitab ana kiranta suratul sala wato sallah gaba ɗayanta hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kare yarda ga Abu Huraira a cikin sahihul Bukhari da Muslim ce, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, Allah ya yace samtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah kashi biyu rabi nawa rabi na bawana fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yayin da bawana zo sallah sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ni kuma sai in ce asna sai in ce abdi har zuwa ƙarshen hadisin yace kasamtu salata kuma sai ya faɗi karatun fatiha sai nuna ashe fatihar ita ce sallar dalla ala anna salata min asma'il fatiha wannan sura sura ce da aka saukar da ita a garin makka in ji mafi yawan malamai waɗansu ma suka ce ijma'i ne amma waɗansu sun ce a madina waɗansu kuma sun ce sau biyu aka saukar da ita ɗaya a makka ɗaya a madina kuma menene an dai saukar da wannan sura tun kafin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ko waɗanda suka ce an saukar da ita a madina sun yarda da cewa suratul hijir a makka aka saukar da ita amma a cikin suratul hijir Allah ya riga ya ba da labarin tuntunin akwai suratul fatiha don a cikin suratul hijr ne yace walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ashe dama an saukar da ita a makka tun kafin suratul hijr sannan kuma mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karko sallah kuma ya fara yin sallah tun yana makka lokacin da yayi tafiyar nan mai ban mamaki wadda dan wani bil adama bai taba yin irin ta ba tafiya daga birnin makka zuwa birnin Falasɗin ya yi wannan tafiya a cikin dare ɗaya duka kuma a cikin daren aka yi tafiya da shi daga ƙasar Falasɗinu daidai jikin masallacin nan mai alfarma na baitul Makadis zuwa sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta bakwai daga can ya wuce zuwa sidratul muntaha daga can ya wuce zuwa illa Masha Allahu duk wannan tafiyar aka yi ta a cikin dare ɗaya ya karɓo sallah kuma tun lokacin da ya karɓo aka fara yin sallah annabi ko sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallar da babu fatiha to ashe dama akwai fatiha tun a makka shi yasa sallah ta zo ta same ta aka yi da ita wannan su ke nuna cewa suratul fatihati makkiya ce wannan sura dukkan malamai sun yi ittifaki cewa tana da ayoyi guda bakwai saboda Allah ma ya shaida cewa ayoyin ta bakwai wala kad naka sab'an lalle mun baka sura mai ayoyi bakwai sun yi tafani ne a wajen ta yaya ake kidaya ayoyin a ina za a tsaya a ce aya ta cika amma ba su yi sabani ba cewa ba za a wuce bakwai ba kuma ba za a yi kasa da bakwai ba wannan sura me take karantarwa tana karantar da komi ya tabbata daga magabata magana ce wadda aka samo ta daga wasu sahabbai wadda take da hukuncin rafa wanda in ba a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ji ba ba zai yiwu a faɗa ba waɗansu kuma suka ce magana ce da aka ji ta daga wurin magabata cikin tabi'ai kamar Alhassan basri da waɗansunsu cewa Allah maɗaukakin sarki ya tara ilimin mukan duniya gaba ɗaya a cikin littattafan da ya saukar wa annabawa ya saukar da littattafai guda ɗari da hudu waɗannan guda ɗari da hudun sai ya tara somarin iliminsu a cikin littattafai guda hudu zabura da attaura da injila da alƙur'ani sai ya yi somarin duk ilimin da yake cikin littattafai guda hudun nan a cikin guda ɗaya min qablu hudan linnas wa furkan shine al-qur'ani sai yayi somarin dukkan al-qur'anin gaba a cikin suratul fatiha sannan yayi somarin suratul fatiha a ayar tsakiya na abudu wa na sa'i. suka ce inna jama'al kutubal al-kutub al-munazzalata Allah ya tara dukkan littattafan da ya saukar a baya ya tara ilimin mukansu a cikin al wa jama'a ilm alqur'ani fil mufassal ya tara dukkan ilimin alqur'ani kuma ya takaita shi a cikin surorin da ake ce musu al-mufassal daga qaf wal qur'anil majid har zuwa ƙarshen min al-jinnati wan nas wa jama'a ilm al-mufassal fi fatihatil kitab sannan Allah ya tara ilimin surorin da ake ce al-mufassal a cikin fatiha wa hiya sirrul qur'an wannan sura ita ce sirrin al-qur'ani wa jama'a ilma fatihatil kitabi fi sirriha sannan ya tara sirrin fatiha a cikin sirrin fatihar sirrin fatiha ita ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wannan ya nuna dukkan ilimin mutum ba zai gama iya ƙure tafsirin suratul fatiha ba sai dai ya taɓa ta ya bari ƙarshen ilimi yana komawa ga Allah wannan ya nuna dukkan iya bincike da duniya za ta yi ta hanyar ilimin addini da ilimin zamani ba za a ƙure sirri na ilimi da yake ƙunshe a cikin suratul fatiha ba don haka kar ku yi tsammani za ku ji cikakken tafsirin suratul fatiha ne za mu taɓa ne iya ɗan abin da Allah ya bamu wa ma utitum min ilmi illa kalila amma dukkan ilimi yana komawa zuwa ga Allah ne wannan sura abin da ya sa aka ce maka tana kunshe da dukkan ilimi shi da dukkan ɓangarori na ilimi da ɗan adam zai iya samu yana cikin wannan sura bayani akan ilimin sanin ubangiji shine ilimin da ya fi kowane ilimi nagarta da daraja da amfani shine sanin wane ne mahalicci kuma wane ne mai gudanar da halitta kuma wane ne abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai? da haka ta fara alhamdulillah bayani akan ilimin sanin wane ne Allah kuma kowane ilimi ga Allah yake komawa sannan surar ta yi magana akan halittun Allah gaba ɗaya tun daga na farko zuwa na ƙarshe don ta ce al'alami wa kullu ma fi wallahi alam duk abin da ba Allah ba sunansa alam in ka tara su gaba ɗaya su ne al'alamin surar ta tara sirrin ilimin dukkan halittun Allah da bil'adama da aljan da duk abin da Allah ya halitta wanda baka sani ba sannan kuma surar ta tara maka ilimin tauhidi tun daga kan tauhidul rububiyya alhamdulillahi rabbi zuwa tauhidul uluhiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zuwa tauhidul asma'i was sifat ar rahim sannan surar ta tara ilimin duniya kamar yadda muka ce a cikin al'alamin sai kuma ta tara ilimin lahira gaba ɗaya maliki yaumiddin sannan kuma ta tara ilimin sanin bil'adama haƙiƙani bisa bambance-bambancensa na ƙudurin addini bisa bambance-bambancensa na ilimi da jahilci bisa bambance-bambancensu na nagarta da tsiya bisa bambance-bambancensu na da da na yanzu a cikin siratul labina an amta alaihim mutanen kirki ghairil maghdubi alaihim wala dhalin mutanen banza kowane iri ne yana yan wakilce shi a cikin al-maghdubu alaihim da kuma ad mutanen banza suna yin aikin banza ne sakamakon ɗaya daga cikin abubuwa biyu ko jahilci ko son rai duk wanda wato son rai ne bayan ya sani kuma yake aikata tsiya yake da ilimi ko na addini ko na duniya amma ya take saninsa ya yi ba daidai ba to an wakilce shi a cikin ghairil maghdubi alaihim duk wanda kuma yake yin abin da ba daidai ba sakamakon rashin sani jahilci bai san kawai ba amma yake ji ya sani kuma yake tinkaho cewa ya sani kuma har waɗansu suke bin sa kan jahilci to wannan an wakilce shi a cikin wala dalil sannan kuma duk wani mutumin kirki a duniya da na da da na yanzu tun daga kan annabawa zuwa mabiyansu tun daga kan mutanen kirki da malamai zuwa almajiransu dukkansu ba za su wuce cikin alladina an'amta alaihim ba zaka sai zama wannan sura dukkan ilimi na sanin halittu da kuma adama wato ilimi na musamman da keke da keke a kansu yana cikin sirrin wannan sura dukkan kuwa ilimi a duniya ai bincike yake yi ko dai akan ilimin sanin Allah ko ilimin sanin halittun Allah to duka kuma akwai a cikin wannan sura wannan shi yasa nace muku wannan sura tana karantar da komi a cikinta akwai kashe-kashen ilimin musuluncin nan guda hudu ilimin aƙida ilimin ibada ilimin shari'a da kuma ilimin akhlaq an wakilci ilimin aƙida cikin alhamdulillahi rabbil alamin ar rahim an wakilci ilimin ibada a cikin iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an wakilci ilimin shari'a a cikin ihdinas siratal mustaqim tafarki madaidaici wanda ya dace a bi kuma wannan shine shari'ar Allah wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'uhu to shari'ar Allah kuwa ita ce Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce abi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladina la ya'lamu sai kuma ilimin sanin ɗabi'u masu kyau wanda duk Allah ya bashi ɗabi'a mai kyau Allah ya masa ni'ima siratal ladina an'amta alaihim kenan kowane mummunan ɗabi'a kuma yana cikin ɗabi'un yan almaghdubu alaihim ko kuma abdallin wannan ya nuna cewa suratul fatiha ta haɗa dukkan sirrin ilimin addini sannan ta haɗa sirrin duka ilimin duniya da wanda ɗan adam zai iya bincikawa da ma wanda ya fi ƙarfin ɗan adam domin har zuwa yanzu nan binciken ɗan adam ya ƙure ne a ilimin kimiyya da fasaha ba a samu ilimin da ya wuce haka ba har yanzu kuma ilimin kimiyya da fasaha bai shiga cikin alamul gaibi ba iya abin da ya sani shi ne ilimi na zahiri wanda ake iya bincike a gani a binciko ko da irin ido gululu wannan ko kuma ido wanda ɗan adam ke iya samar da shi ƙari kan idon da ɗan adam ke da shi amma duk wani abu da yake cikin alamul gaibi har yanzu kibiya da fasaha ya gagara wajen gano shi to har wannan akwai a cikin suratul fatiha banda ma ilimin addini kenan saboda halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi kala shida ne amma har yanzu binciken ɗan adam bai wuce akan guda uku ba daga ciki halittar Allah ta farko ita ce aljamada halittar abubuwa waɗanda ba sa motsi abubuwan da ake ce musu abubuwan da ba sa da rai in ji bahaushe waɗannan abubuwa sun fara tun daga kan al'arshin Allah shine akbarul makhluqati alal itlaq mafi girman abin da Allah ya halitta kenan babu wata halittar Allah da take da girma kamar al'arshi har zuwa abu na ƙarshe mafi ƙanƙanta ƙwayan zarra da abin da yake ƙasa da ita da Allah ya ce wala asghara min zalika ko abin da yake kasa da kwayar zarra tun daga kan mafi girma zuwa mafi kankanta dan adam a bincikensa ya iya gano kwayan zarra da abin da ke kasa da ita amma bai gama kure abin da yake da girma ba don har yanzu dan adam bai iya gano al'arshi ba kuma ba zai taba gano shi ba sannan Allah maɗaukacin sarki ya halicci alamul mala'ika duniyar mala'iku duk yana cikin al'alamin mala'iku waɗansu halittun Allah ne wanda kimiyya da fasaha ba za ta taɓa iya gano su ba to Allah maɗaukakin sarki ya halicce su da haske kuma suna cikin al'alami sannan Allah maɗaukakin sarki ya halicce alamul jin duniyar aljanu ita ma kimiyya ba ta san sa ba ita ma kimiyya ba ta san su ba saboda innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum dan adam baya iya ganin su to wannan duniyar ita ma ɗan adam ba zai iya bincike a kanta ta hanyar kimiyya ba amma ana iya bincike a kanta ko da ba ta hanyar ilimin addini ba idan akwai waɗanda za su iya ko kimiyya za ta ci gaba a nan gaba har ta gano aljanu a ta ana ganin su kiri da muzu ta yadda gidanka in akwai aljanu za ka sa cctv kana ganin su suna kai kawo to muna jiran lokacin duk yana cikin sirrin fatiha sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicci alamul in shine duniyar ɗan adam har yanzu iya binciken ɗan adam bai wuce sanin ɗan adam shi kansa ba shi ma bai gama ƙure saninsa ba asalin halittar shi kansa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ce har yanzu ɗan adam ya ci gaba da bincike wa fi anfusikum ku binciki kawunan ku afala tubsirun ku ba ku gani ne har yanzu akwai abin da ba ma gani sai abin da Allah ya nuna mana wannan duk yana cikin sirrin fatiha sanin bil adama sannan kuma sai ilimin da ɗan adam ya sani na karshe shine alamul hayawanat duniyar dabbobi masu motsi da dabbobin cikin ruwa da dabbobin kan tudu da dabbobin da ke yawo a sama da dabbobi masu ƙafafu da dabbobi marasa ƙafafu da kuma kowace irin dabba wadda ɗan adam ke iya gani da wadda take ɓoye a cikin ƙasa dukkan wannan yana cikin abin da ɗan adam zai iya bincikowa ya sani waɗannan abuwa guda biyar su ne duniyoyi guda biyar akwai na ƙarshen shine alamul gaibi duniyar da take cikin gaibi tana cikin wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana ci gaba da halittar abin da ba ku sani ba kuma ba za ku taɓa sani ba don ɗan adam ba zai taɓa iya ƙure halittar Allah ba Allah ya ce ka gama bincikenka ka gani a duniya ko za ka iya ƙure sanin ilimin abin da Allah ya ajiye a bayan ƙasa sai dai ka bincika iyanaka. Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa wa ma ta tattara da abin da ke ƙarƙashin ita ƙasar don haka wannan sura haƙiƙa sirri ne na dukkan ilimi wannan sura suratul fatiha sura ce wadda take kunshe da falaloli masu yawa waɗannan falaloli ga kaɗan daga cikinsu falala ta farko ita ce wannan sura ita ce mafi daraja a cikin alkur'ani gaba ɗaya babu wata sura da tafi wannan sura falala da daraja a alkur'ani in ji muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al tirmidhi ya rawaito da hadisin da shi da kansa ya inganta daga abu huraira Allah ya ƙara yarda ga abu huraira yace manzan Allah sallallahu alaihi wa wata rana ya ce da Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin alarammomin nan guda hudu da ya ce ku karɓi Alƙur'ani a wurin su a tuhibbu an uallimaka suratan lam yanzil fi taurati wala fi injili wala fi zaburi wala fi yace shin ko kana so in sanar da kai wata sura wadda ba a saukar da irinta ba a cikin attaura ko a cikin injila ko a cikin zabura ko ma a cikin alkur'anin babu irinta kala na'am yace kwarai ya rasulullah a karantar da ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kaifa taqra'u fi sala yaya kake karatu a cikin sallah ubay yace da shi abinda nake yi ina karanta fatiha sai ya karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ummul qur'an sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithluha yace na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa ko bai rantse ba gaskiya ne yace Allah bai saukar da wata sura da ta kaita ba ko a cikin attaura ko injila ko zabura ko cikin alkur'ani wannan hadisi ingantacce ne albani ma ya inganta abu da biyu da yake nuna falalar wannan shi shine wannan sura rukuni ne daga cikin rukunin sallah mafi girman ibada babu wata ibada da take da daraja cikin ibadar da ake yi da gaba kamar sallah to duk sallar da babu fatiha babu ita kanta wannan sallar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Ubada ibn Samit wanda muka karanta da waɗansu hadisan ma daban riwayar Bukhari da Muslim ya ce la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab duk wanda bai karanta Fatiha ba baya da sallah ko Fatiha ko wata aya a cikin ta ko wata kalma a cikin ta in dai ka bari to baka da sallah matukar da gangan ne falala ta gaba ita ce Allah maɗaukakin sarki ya sa ita ce surar da ta fi kowace wace alƙur'ani gata na yawan karantawa shi yasa Allah ce walaqad atainaka sab'an min almatani matani mun baka wannan sura mai ayoyi bakwai da ake yawan karanta ta kaga wani abun mamaki da alƙur'ani an karanta maka Fatiha a yau da asuba kaji an karanta maka da magariba kaji an karanta maka da isha kaji an yi ta karanta maka a cikin sallar tarawih kaji amma dan Allah liman ya taba tashi zai yi karatu kaji ka gaji wannan sura an yi ta yin ta a tsallaka mana a mana kulhuwa yana farawa zai fara kulhuwa ya barta zaka ji ana subhanallah ta maka ba daidai ba idan ba fatiha kuma wallahi da zaka bi liman ɗari idan ka zo na liman na ɗari da ɗaya idan ya iya karanta ta sai ka ji ta maka daɗin da kamar baka taɓa jin ana karanta fatiha ba wannan ita ce sab'an min al-masani to wannan duk kana nan kenan ballantana Allah ya kai ka daki mai alfarma ka je ka ji limamin makka yana karanta fatiha a inda aka saukar da fatihan kai kanka ka ji kamar yau ne aka saukar da ita Allah ka bamu albarkar fatiha ya tabbata a cikin hadisi na Abu Sa'id ibn al-Mu'alla Allah ya kare yarda a gare shi a cikin sahihul Bukhari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsare shi yace da shi la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil qur'an qabla an takhruja min al masjid ce tabbas zan karantar da kai wata sura a cikin alqur'ani wannan sura ita ce wadda tafi kowace falala tafi kowace girma a cikin alqur'ani zan karantar da kai ita kafin ka fita daga masallaci summa akaza bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zance sai ya rike hannuna ka san manzon Allah akwai kyan mu'amala ana ciki falamma arada an ya kuru min almasjid sai annabi sallallahu alaihi wasallam an yi magana sai ya tashi kamar zai fita ashe na gwada shi ne qultu lahu yace sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam taqul la uallimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil qur'an kamar sai ka ce da ni zaka koyar da ni surar da tafi kowacce a cikin alqur'ani ka tuna ka mun haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace alhamdulillahi rabbil alamin sai karanta masa fatiya sai ce hiya sab'ul matani wal qur'anul azim allazi utituhu wannan ita ce sabul matani kuma ita ce wato alqur'anin nan mai girma wanda aka bani shi wannan sai ya nuna wannan surar ita ce as-sab'ul matani yana daga cikin falalolin wannan sura shine wannan sura ta yi nuni a kan tauhidi kuma kowace sura yawan darajarta yawan abin da ta karantar haka duk sura da take da karantarwa na tauhidi zaka ga tana cikin surorin da suka fi kowanne shi yasa suratul ikhlas ta'dilu thuluthal qur'an saboda ta koyar da tauhidi to suratul fatiha ita ta fi kowace saboda tana da tauhidin da kuma abin da ba ma tauhidin ba shi yasa ta haɗa dukkan nau'ukan tauhidin nan guda hudu tauhidin nan guda uku tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat falala ta biyar ita ce wannan sura ita ce surar da da ita ne kake ganawa da ubangiji ya tabbata cikin hadisin abu huraira Allah ya ƙara yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ubangiji ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfan. na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin idan bawana a cikin karatu ya karanta wannan aya yace yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu sai Allah ya ce hamidani abdi bawana ya yabe ni bawana ya gode mu idan bawana ya ce arrahmanir rahim sai in ce afna alayya abdi bawana ya yabe ni idan bawana ya ce maliki middin ni kuma sai in ce ni abdi bawana ya girmama ni faiza kala qala abdi iyyaka na'budu wa na nasta'in idan bawana ya karanta wannan aya Allah ya ce sai shi kuma ya ce wannan tsakanin ni da bawana ne yace idan bawa yace ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe ni kuma sai in ce ha'ula ila abdi wa li abdi ma ta'al wannan kan na bawa na ne kuma duk abin da bawa na ne ma na bashi wannan shi yake nuna ganawar da kake yi a cikin sallah da Allah wato kana yi ne a cikin suratul fatiha fa'ida ta gaba suratul fatiha sirri ne na addu'a suratul fatiha sirri ne na addu'a wannan abun ne iyayenmu suka gano kaga duk inda za a yi addu'a sai sun yi tawassuli da suratul fatiha kafin a fara ko idan an gama saboda ita kanta suratul fatiha kar ma ka roƙi komi ka karanta ta ita kaɗai a zuciyarka kana nufin roƙon wani abu Allah zai baka ballantana ka karanta ta ka yi tawassuli da ita ka ce ya Allah albarkacin suratul fatiha a ban abu kaza wannan kaɗai ta ishe ka shi yasa ma ai wasu suke kiranta suratul du'a surar addu'a ibnul qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin nan nasa mai albarka madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda ya rubuta ta ne akan wannan aya yace li suratul fatiha fadlun azim fi istijabati du'a yace suratul fatiha tana da wata falala ta musamman mai girma wajen karɓar addu'ar bawa min khilali tadabburi wa tafakkuri fi dilalati wa ma'ani qawlihi ta'ala ihdina siratal mustaqim ce ana gano haka ta hanyar idan kayi nisan tunani ka kuma yi tuntuntuni akan abin da ke kunshe na ma'anoni da ke cikin waɗannan ayoyi ihdina siratal mustaqim waɗanda suke kunshe da addu'a siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي يدل على أن التوجه إلى kuma yana nuna cewa, نونة شواه واتو فسكنتر ألا تهنير واتو إخلاصي كأي تاشي da tsarkakeshi wajen fuskanta gare shi da bauta wa shirkin da kuma da gaskiya daga zuci a harshe kuma wa tawassuli ilaihi wa Alihi. da kuma neman tsani zuwa gare shi da kuma roƙonsa ta'ala alhidayata lissiratul mustafin ka roƙe shi shirya zuwa ga tafarki madaidaici wa huwa dalilun ala tijabati ta'ala liddu'a wannan dalili ne cewa Allah yana karɓar addu'a idan aka haɗa da Fatiha Za ka iya kuma dubai duba ga wannan hadisi da a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce, haza ni wa baina abdi wa li abdi masu shi. wannan sirri ne tsakanin ni da bawana kuma duk abin da bawana ya nema ya samu saka suratul fatiha ce sura ce ta addu'a fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin suratul fatiha shine suratul fatiha waraka ce magani ne akan cututtuka farko akan cututtukan zuciya cutar zuciya ta yawan wasu wafi cutar zuciya ta shirka cutar zuciya ta bid'a cutar zuciya ta son aikata sabo cutar zuciya ta hasada da kyashi da gaba cutar zuciya ta riya cutar zuciya kowace iri ce idan kana nema Allah ya raba ka da ita kuma ta dame ka kana so Allah ya raba ka da wannan cuta dan uwana zauna ka karanta suratul fatiha ka maimaita suratul fatiha kai ta maimaitawa har cikin zuciyarka bi sirkin wa ikhlas wallahi sai Allah ya sa warke daga wannan cutar <clears throat> ibnul qayyim haka ya ci gaba da faɗa a cikin wannan littafi nasa madarijus salikin yace yana ɗaya daga cikin sirrin fatiha dangane da waraka akan cututtukan zuciya shine yadda wannan sura ta kawo waɗansu matsaloli na cututtukan zuciya ya ce manyan ginshikan cutar da take damun zuciya abubuwa biyu ne ko abin da jahilci ya dawo ya jawo ko abin da son rai ya jawo ya ce to Allah ya nuna maka yadda za ka nemi waraka da kariya daga waɗannan cututtuka guda biyu a cikin ihdinas siratul mustaqim duk wanda aka bashi a siratul mustaqim kuma ya zama cikin waɗanda an'ama Allahu alaihim to wannan bai da ciwo a zuciyarsa idan kuma yana da ciwon to zai warke saboda ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalli kaga cutar zuciya kenan kuma babu wata cuta da take da illa da muni ga bil adama kaman cutar zuciya Allah madaukakin sarki ya ce a ranar kiyama duk wanda ya zo da cuta a zuciyarsa wannan ya shiga uku ya shiga uku waɗanda za su samu damar tsira a wurin Allah su ne kaɗai illa man atallaha bi kalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai lafiya <clears throat> sirri na gaba kuma na ƙarshe cikin wanda za mu iya kawa a yanzu saboda lokaci shine wato waraka daga cututtuka na gangan jiki <clears throat> jama'a ku saurara ku ji da kyau kana da ciwo ya dame ka iyalin kana da ciwo ya dame ka. iyayenka da 'ya'yanka da danginka da masoyanka da abokanka wani kowata yana da ciwo ya dame shi kana neman waraka kuma ka ɗaga hankalinka ga suratul fatiha to wallahi ka bar gara basa ga magani nan mai sauki wanda ba sai ka biya ko kwabo ba ga magani mai sauki ba sai ka ɗaga majinyacin ka kai shi ko ina ba ga magani mai sauki wanda ba sai ka gayyato likita ba ga magani mai sauƙi da ba sai ma an yi bincike an gano me ya ciwon ba sai ya warke da kansa daga can ibnul qayyim Allah ya mata rahama a cikin littafin zadul ma'ad fi haji khairul ibad yake cewa fatihatul kitab wa ummul qur'an wa sab'ul matani wa shifa'u tam wa dawa'u nafi' wa buqiyatu tamma wa miftahul ghina wa miftahul ghina wal falah wa hafizatul quwwa wa dafi'atul hammi wal gham wal khawfi wal huzn liman arafa miqdaraha wa a'taha haqqaha wa ahsana tanzilaha ala da'ihi wa arafa wajha al-istishfa'i wa tadawi biha wa sirri alladhi li ajlihi kanat kadhalik yace suratul fatiha magani ne akan dukkan wata cuta rukiya ce cikakkiya mabudi ne na arziki ga wanda talauci ya masa katutu buɗi ne da samun wato mafita da kuma kariya a inda ƙarfinka ya gaza ka shiga cikin wani hali ƙarfinka ya gaza ka rasa yadda za ka yi an ritsa ka karanta fatiha kawai ka dogara ga Allah ka yi ta da gaske a zuciyarka wallahi sai fatiha ta cece ka ibnu usaimin Allah ya masa rahama yake cewa yana ɗaya daga cikin abin da yace ku ɗaliban ilimi za ku rinka gaya wa awam yace awam da yawa suna yin wai kaza ta kwana akan dami ta sani ba Shi ne ga fatiha akan kowa a cikinsu, amma sun je suna ta damuwa suna ta rikicewa akan rashin sanin ina ne mafita in sun shiga damuwa yace ku je ku gaya musu sirrin fatiha cewa duk abin da suke so na ibada da rayuwa akwai a cikin fatiha in damuwa ta dame ka zauna ka karanta ya ce ku rinka fassara musu ita za su gano sirrin da ke ciki ashe suna kwana ne akan dabi ba sani ba ibn al-qayyim ya bada labari ya jingina akan wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wa Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ce wata rana sun yi tafiya shi da abokansa da suka yi tafiya sai suka isa wani gari wannan garin suka ƙi su ba su masauki sai aka ce su bi can bayan gari su zauna suna zama sai wani abu mai dafi ya ciji sarkin garin sai ana ta neman mai magani aka da dukkan masu magani suka ba da iya magani sarki bai warke ba duk abin da za a iya yi na dabarbaru ko allura ko a sha ko a shafa ko a yi hayaki, ko a turara duk wannan abun ya sa sarki bai warke ba don haka sai aka ce a tafi waje neman magani duk inda za a samu sarki ba lafiya sai ga wasu suka zo suka same su suka ce ku baki ba mu sani ba ko cikin ku akwai mai magani sai wani ya tashi ya ce kwarai akwai mai magani to ku taimaka mana ya ba taimako sai dai a biya mu ai mu ma mun nema a taimaka an ce ba za a taimaka ba don haka mu ma na sayarwa ne aka ce za mu saya ko nawa ne wannan bawan Allah ya zo ya kama kafan wannan mutum ya yi tofi kawai sai ga mutumin nan ya tashi dafi ya faɗi yana tashi sai aka yi ciniki aka ba su tumaki ko awaki guda talatin ya kama ya koro yana zuwa sai abu sa'id suka ce da shi kai abin mamaki ya aka kai yawar ce ya ce wallahi fatiya kadai na karanta tunda ai tubo sani ba a asirce kawai na shafa na karanta fatiya ya ce kawai sai yawar ce na karanta ta ne da zuciya ɗaya sai ga mutumin na ce shi kenan sai ya tashi sai suka ce to in dai haka ne tunda ba mu taɓa jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka akan sirrin fatiha ba ana haka ko ba a yi gaskiya kar ya zama mun yi laifi ne mu je wurin sa tukun sai aka tattara tumaki aka kora aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kaji kaji manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi ya ce wa ma yudrika anna haruqiya kai wa ya gaya maka a cikin sirrinta san ana sofi da ita kuma a warke ku kasa ni ma a kasa da ni shi ne ibn al-qayyim yace ka dubi yanda manzon Allah ta ya yace wa ma yudrika ta ya ka gano ashe akwai sirrin da har yanzu wani bai taba ganowa ba ibn al-qayyim yace har yanzu ba za a kure sirrin Fatiha ba yace kuma an baka dama ka yi bincike duk abin da za ka iya ganowa na sirrin Fatiha matukar ya saba da wani asal daga cikin usul ɗin addini ba ka fito da shi muna so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wa ma yudrika ko wa ma adraka ashe da bai taba koya musu haka ba sai yanzu da yayi sai ikirari, dama ɗaya daga cikin hanyar da ake tabbatar da sunna shine takrir shine ce abin da aka yi kaza daidai ne shine ibnu al-qayyim yace wa min sa'adati tawfiq yana ɗaya daga cikin rabo da dacewa yace wa man sa'adahu tawfiq wa u'ina bi nuril basirati hatta waqafa ala asrar hadhihi sura yace duk wanda ya samu dacewa ta rabautar da shi ya samu hasken basira har Allah ya sa ya gano sirrin wannan sura ta Fatiya? ya yi ta maganganu da yawa a ƙarshe ya ce agnatu an kafirin min al'adu ya ce warbuka wannan sura za ta wadatar da shi daga da yawa daga cikin magunguna da ake sha ko a shafa ko a yi allura ko a ɗaura ko a shaƙa ko a ɗaura a rufe yace surar fatiha sai ta ishe shi yace wastaftaha biha min alkhairi bahu, da da wannan sura zai bude kofofin alheri da yawa wa a biha min asharri asbabahu kuma da da wannan sura zai toshe ƙofofin sharri da yawa ibnul qayyim bayan ya faɗi wannan kun san abin da yace a cikin madarijin salikin sai ce ni wannan abin da kuke ji nake faɗa mujarrabu ne ni na gwada ce bari ba ku sirrin ka duba cikin madarijin salikin mujallari na ɗaya shafi na hamsin da takwas Ya ce kana ya aridu li alamun muz'ija ce na kasance ina da wani ciwo da yake dami na kwatsam kawai sai ciwon ya fara sai zo mun kamar masokiya ai kun san masokiya ko yace in ya fara takadu taqba'ul harakatu minni idan na fara wannan ciwo sai dai tsaya can ko motsi ba na iyawa saboda tsananin ciwon wa zalika fi asna'i tawafi wa ghairihi yace ko tawafi nake yi gashi ina ibadar Allah ne yace kawai sai wannan abun ya zo sai dai in tsaya kyam ba a san me ya same ni ba fa ubadiru ila qira'atil fatiha yace da na gano ina farawa kafin ka fara magana a nemo mun magani kaza isha ayi wane ne a zuwa gwada a gajininsa ya hau ai ga sai tsaye a gaban yace kawai sai in gaggawa sai in karanta fatiha wa amsahu biha ala mahallil alam sai kawai in karanta fatiha a safina sai in shafa wurin da yake ciwon nan yace faka annahu hasatun tasqut yace wallahi kai ka ce tsakuwa ne ina taba sai ka ji kyam ta fadi kawai sai in miƙe kamar ba ni bane yace jarrabtu zalika miraran adida yace ni na gwada wannan sau adadi da yawa wa kuntu kudu qadahan min ma'i zamzam sannan sau da yawa na kan ɗauki kofi in zuba ruwan zamzam a ciki fa aqra'u alaihi fatiha miraran sai in karanta suratul fatiha in ta maimaitawa fa ashrabuhu sai in sha fa ajidu bihi minan nafi wal quwwati ma ahad mithlahu fi dawa yace sai in ji wani irin karfi da wani irin amfani da wani irin kuzari a jikina irin abin da ban taba jinsa ba akan maganin da ake sha a warki kan kuma tafi ibnul qayyim babban likita ne cikin manya-manyan likitocin zamaninsa wanda ya yi rubuce-rubuce ma akan likitanci amma yake cewa na gano cewa a cikin fatiha akwai abin da baka bukatar ka sha magani baka bukatar wani ya soke ka baka bukatar a ɗauki jininka ballantana sai an gwada ubangijin da ya kawo jinin ka roƙe shi da suratul fatiha sai ya ɗauke ciwon ba tare da an ɗebo jinin an gwada da a ciki ba wannan yana ɗaya daga cikin sirrin fatiha Allah ubangiji ka albarkace mu da suratul fatiha tun da lokaci na tafiya ya kamata mu ɗan shiga cikin suratul fatiha sai mu ji menene Allah ya ce dangane da tafsirinta Allah maɗaukacin sarki ya fara wannan sura da alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu mubtada ne lillahi rabbil alamin Shi ne khabar Allah maɗaukacin sarki ya ce godiya ta tabbata a gare shi shi Allah wanda yake shi ne ubangijin halittu alhamdu abinda ake nufi da shi shine ne sanau 'ala al-mahmudi bi mahabbatin wata azim bi mahabbatin wata azim wato yabo na duk wanda aka yaba amma tare da ana ƙaunarsa kuma ana girmama shi ibnu taymiya Allah ya masa rahama yace idan ka yabi wani tare da sonsa ka masa hamdu idan ka so wani ba tare da ka bayyana yabonsa ba ba ka masa hamdu ba idan ka yabe shi amma ba don kana ƙaunarsa ba shi ba ka masa hamdu ba sai ka yabe shi kuma ka bayyana yabon kuma kana ƙaunarsa kuma kana girmama shi shine as-sana'u 'ala al-mahmudi ma'al mahabbati wa ta'zim wato yabo wanda ake yabo tare da ƙauna tare da kuma girmamawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya cancanci a yabe shi tare da ƙauna da girmamawa idan aka yabi wani ba tare da ƙauna ba ya zama madah ba hamd ba sai ya zama a ɗauki mimun ɗin nan na tsakiya sai a mai da ita ita ce ta farko sai zama mada sai a ɗauki ha'un ɗin na farko sai ya zama ƙarshe ne yabo zalla ne kayi abun kirki a maka kirari duk abin da kaje ana yi wa wani na kirari wanda maroƙa suke yi wannan madah ne ba hamd ba amma hamd shine wanda zaka yi ma'al mahabbati wacce ta'zim ta yadda duk abin da kake faɗa a kansa na yabon da gaske kake har cikin zuciyarka kuma kana ƙaunarta kana girmama shi to Allah madaukakin sarki yace alhamd wannan alhamd ɗin kuma sai Allah ya sa masa al-alif wal lam rati jinsil hamdi kullihi don ya nuna kowanne irin yabo ya cancanta ga Allah Allah madaukakin sarki ya cancanta da yabo yabo irin na zahiri da yabo irin na baɗini yabo akan zatinsa yabo akan aikinsa yabo akan abin da ka sani da yabo akan abin da baka sani ba yabo akan aikinsa na farko yabo akan aikinsa na ƙarshe yabon Allah maɗaukakin sarki a koyaushe a ko'ina akan kowane hali shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja kaga wannan yabo akan aikinsa kenan alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kaga wannan akan aikin sa na halitta alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wannan yabonsa akan girmansa wajen halitta na abun mamaki to Allah shine ya cancanci irin wannan yabon shi yasa aka ce masa alhamdulillah wannan lillahi in jaro ne da majrur wanda yake nuna istihqaqin Allah kaɗai ga wancan alhamdu shi yasa ya fara gabatar da alhamdun kafin ya ce lillah inda raka ce lillahi alhamdu shi ma yayi fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin amma nan sai ce alhamdulillah sai zama ya ci gamewa sama da lillahi alhamdu godiya gaba ɗayanta kowace iri ce daga kowa take ta tabbata ga Allah Rabbi al’alamin ubangijin halittu rabbi shine ubangiji ar-rabbu kuma shine al-khaliqu al-mudabbiru al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha'u kaifa yasha shine ar-rabbu shine ubangijin da shi yayi halitta kuma shi yake gudanar da halittar kuma shi yake sarrafa ta wajen bata abin da take so kuma ya jarrabe ta da abin da ba ta so kuma ya juya al'amarinta yadda yake so a lokacin da yake so kuma ta yadda ya so wannan shine ma'anan arrabu kalmar arrabu da kalmar alhamdu ana iya samun su a jingina su ga wani ba Allah ba amma aka ce alhamdu to wannan na Allah ne shi kadai in aka ce an rabu wannan Allah ne shi kadai amma ana iya ce wa wani ma rabu. hamdu idan aka yi shi wa wani yana iya zama hamdu a ce an gobe kuma an yaba akan abin da wani ya yi amma kamar yadda na ce muku sai ya zama wanda kake girmamawa ne kuma wanda ka kamba ma ka faɗa na fata an fahimta to haka kuma rabbu shi ma ana iya itlaƙinsa ko ga ubangiji ko kuma ga wani mai girma shi idan mutum sarki ne ana iya ce masa rabbu ko mutum matta ne ana iya ce masa rabbu shi za ka ji a wato a yaren larabci Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin suratu Yusuf amma ahadu kuma yasqi rabbahu khamra ɗayan ku zai shayar da ubangidansa Ka gaba ubangiji ba ke nan. don haka ubangida ma ana iya ce masa rabbu wa qala na jamin huma waddakara ba ba'da ba'a wa qala na jamin huma uzkurni inda rabbika fa antahu zikirar zikra duk wannan ana magana akan ubangida ne amma shi ma aka ce masa rabbu to shi ba laifi ba ne idan wani wanda ba Allah ba aka ce masa rabbu idan ta wannan ma'anar ne dalilin da ya sa kenan turawa za ka ja al'adarsu suna kiran manya manyansu musamman manya-manyan alkalai ana ce musu my lord duk da cewa ana fassara alhamdulillahi rabbil alamin a ce lord of the world amma shi ma ana iya ce masa lord ba laifi ba ne don ba ana nufin lord na ubangiji ba ana nufin lord na matta ina fata an fahimta don karka ji an ce my lord ka ce shirka ne ba shirka ba ne amma idan aka ce ar aka sa alif da lam to nan sai Allah kadai fa innahu ismun min asma'ihi tabaraka wa ta'ala wala yutlaqu ala ghairihi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbi alalamin ubangijin alalamin alalamin jam'i ne na alalam al'alam kuma shine kullu ma si wallahi min al duk abun halitta shine al'alam kaga ko komi in ba Allah ba halittarsa aka yi to dukkan abin da Allah ya halitta in ka haɗa su sune al'alami shi ma alami ana iya sa akan wani yanki na mutane ko da ba kowa da kowa ba qalu awalam nan haka anil alamin an fahimta ko da kuma da annabi Lutu ya ce wa mutanensa a ta'tuna zukrana min al'alamin da yadda mala'iku suka ce wa na maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin duk wannan al'alamin din ana nufi wani yanki na mutane kadai amma anan da aka ce al'alamin ba ana nufin mutane kadai ba ana nufi dukkan halittun Allah ubangiji shine Allah madaukakin sarki shine ubangijinsu saboda shi ya samar da su shi yake gudanar da halittar su kuma shi zai ƙarar da halittar idan ya ga dama a lokacin da ya ga dama sannan ya sake tayar da halittar a lokacin da ya ga dama a ranar da babu wanda ya san ranar ce shi shi yasa ya zama shine rabbul alamin don haka Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya cancanci yabo da dukkan nau'insa yabo na farko da yabo na ƙarshe walahul hamdu fil ula wal akhirah yabo a sama da yabo a ƙasa walahul hamdu fis samawati wal ardh yabo kuma na bayan an gama komi wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh